Barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV turkashi a nan fa ake yin ta wai ta faru ta kare an yi wa mai dami ɗaya sata yayin da Amina Ala ya fito yawan nan firici muka kawo muku kashi na ɗaya a jiya sai kuma yanzu abin ya ci gaba da yaduwa kuma dama mun muku alkawari kuma me yake faruwa za mu ci gaba da kawo muku a dangane da wannan firici da Amina Ala wanda muke ganin babban firici ne wanda ya isa girziza masana'antar Kano da kuma waɗanda suke waɗanda yake nema ya wakilta a wannan lokaci na dan majalisar da yake nema duba da cewa ya yi maganganu ne waɗanda suke kamar gugar zana. ya yi magana ne akan dauda ka huta rarara wanda ta shafi kujerarsa yayin da muke ganin zaben da za a mai a wannan shekara ta 2023 zai girgiza To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan da kuma jin ina gizo yake sakar ina wannan magana ta ta sa gaba ina ne kuma ta samu togaciya a yanzu haka sai ku fara biyo mu da subscribers gami da kararrawar sanarwa. Kun san mun san wanne yakan kara mana karfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da ku. kamar da yadda kuka ji furicin aminu abubakar ladan alan waka a jiya lalle babu shakka fato wannan kuma furici ta ta babbaye da kura yayin dama da muke ganin cewa za ta tada hazo yayin da hazan fa bazu ya zagaye inda maganar ta je yayin da kowa yake faɗan albarkacin bakin sa kun san mun san irin maganar da aminu ala ya babban magana ce wacce take idan dai har mutum yayi ta duk girman sa duk kuma kankantar sa za a ganshi kamar wanda da yake ya dan samu matsala to amma sai dai da yake kuma mutane suna ganin cewa kowa da irin dabarar maganar sa duba da cewa shi mawaƙi ne akwai magana a bakin sa ta yiwu da akwai irin abin da yake nufi an ba shi wannan damar wajen ganin cewa zai gyara lafazin nashi sai dai kuma har yanzu ba a samu ganin cewa ya gyara wannan furici nashi da ya yi akan wannan mawaƙi dauda ka huta rarara ba a dangane kuma da abin da ya shafi kujerar nasa kun san irin furicin da ya yi furici ne wanda yake firici babban firici wanda yake idan dai har mutum ya kure tunaninsa ya kuma kure nazarinsa akan cewa ya fassara firicin da mafita mai amfani to fa zaka ga babu wani amfani a cikin firicin idan ka fassara shi din duk wayanka kuma duk iya iya hausar ka to amma kuma an bashi dama da lokaci wajen ganin cewa tunda shi bahaushe ne yana saka hausa a cikin wannan waƙoƙi nashi to ta yiwu akwai abin da yake nufi da wannan magana kila idan ya warware wa mutane ya kwance masu tunanin su na ganin cewa abin da yayi ba daidai bane ya dawo daidai duba da cewa amina ala ya magana ne akan cewa zai iya kyale kujerarsa wajen ganin cewa ya kare haƙin rarara kujerarsa kujera ce wacce take zai mulki mutane da yawa miliyoyi kila kuma a ce da taimaka masu zai yi to shi kuma dauda ka huta rarara shi kadai ne idan ka rasa taimakon mutane miliyan idan kuma ka dawo ka taimaki mutum ɗaya wanne ne ya fi ko a wajen ubangiji subhanahu ta'ala a matsayinka na musulmi irin wannan tambaya mutane suke yi mai da dama wanda kashi da kashi kuma shi har yanzu bai fara amsa wannan tambaya ba duba da cewa kowa ma idan ya tsaya ya nazari a gangane da wannan magana ta amina Ala zai gama nazarin tunaninsa zai gafa babu wata mafita da kuma wani irin dabara da zaka zo ka wanke kanka a dangane da wannan magana kai manemin kujerar dan majalisa ne idan kana neman kujerar dan majalisa to kuma ka zo ka fito kai wannan magana shin su ina nazarin mutanen da kake tunanin wakilta za su sake su zaɓe ka kai da ka fifita mutum ɗaya a kansu tambayar da mutane suke mai kenan tun da ya wannan furici amma har yanzu bai samu damar fitowa ya ba da amsa kuma ya yi bayanin abin da yake nufi ta mai ba duk da cewa don manufan magana idan mutum ya fahimce ta inda ya kai bahaushe to fa babu shakka zai gane inda ta sa gaba mutane tuni sun gane manufar abin da yake nufi ya fi son rarara da kujerarsa wanda yake ganin cewa da tunani kuma da tsammanin zai yi gyara idan ya hau wannan kujerar tasa kuma zai yi taimako maras adadi idan Allah ya bashi dama su amma kuma yanzu haka ya yanke shawarar gwari ya taimaki mutum daya da ya taimaki waɗannan mutane da zai zo ya wakilta to ina wannan magana take ina kuma take yawo ina kuma za ta yawo ta dawo Shin wane ne da gaskiya Amina Ala ne ko kuma mutanen da suke ganin cewa bai daidai ba? Muna jin ra'ayoyinku ta wannan tasha ta mai inganci wato jakadiyar Arewa TV. Duba da cewa Amina Alan har yanzu bai amsa laifinsa ya yi laifi ba kuma bai fito ya bada hakuri akan wannan magana ta shi bashin masu sauraron mu na yau da kullun ko kuma me za ku ce za ku kara Amina Ala ne karfin gwiwa a dangane da furicin da ya yi ko kuma za ku sassauta mai ne a dangane da wannan furici da ya fito ya yi shin za ku yi mai uzuri ne a matsayinsa na dan adam? ko kuma dai za ku ci gaba da ganin cewa bai daidai ba duba da cewa duk ɗan adam ajizi ne ya kamata a gane cewa kowa zai iya yin kuskure a lokacin da bai tsammani ba ku biyo mu da ra'ayoyin naku muna sauraron ku jakadiyar arewa tv ta mu ci masu sauraron